وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na al'imam bukhari da ke na rijiyar zaki a wannan yammaci na laraba yau hudu ga watan sha'ban hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda kuma yake daidai da 11 ga watan biyar miladiya ta 2016 a wannan majalisi na mako mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilu sayyid min al-kalim sayyid wallafar al-imam shamsuddin abu abdullah محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله wannan shine darasin mu na talatin kuma muna cikin gabar da malam yake magana akan faladar sadaka wato mutum ya bada dukiyarsa don taimaka ma wani ko ya bada dukiyarsa fi sabilillah wanda sharhi ne na gabar hadisin al-Harith ibn al-Harith aw al-Harith ibn Abi al-Harith al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wanda a ciki manzo sallallahu alaihi wa sallam yake ruwaitowa daga يحيى ابن زكريا عليه السلام أمرنين دا الله تعالى يا أمر كيش دي أمر بنو إسرائيل دا سوء وآمركم بالصدقة إن دي إنا أمر تكود صدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أثره العدو فأوثق يده إلى عنقه وقدموه ليضرب عنقه فقال أفتدي منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم to mu yace ina umarta ku da sadaka kuma lalle misalin wanda yake ba da dukiyar shi dan Allah kamar misalin mutumin da asarahul adu abokan gaba ko makiya suka kama shi a matsayin fursunan yaki fa auka ko ya daho ila unukai suka daure hannayen hannuwansa ko hannunsa zuwa zuwa wa qaddamuhu li yadribu suka gabato da shi domin su sare masa wuyansa faƙala sai ya ce ana aftari min bil qalil wal kathir ni zan fanshi kaina daga wajen da dukiyata mai kaɗan da mai yawa fa fada nafsahu minhum ya fanshi kansa daga wajensu umala yana mana sharhin wannan gaba a ciki yake cewa wa fi sahihaini an abi hurairah radiyallahu anhu qala ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد أو جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله أو حتى تغشي أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلفت وأخذت كل حلقة مكانها يتي وفي الصحيحين حديث يا ثبت أشكين صحيح البخاري لمسلم أن أبي هريرة لقى أبو هريرة رضي الله عنه قال يتي ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق من ذال صلى الله عليه وآله وسلم يا بعد مثال وشيد لكم من بعد دوكية الصدقة kamar sale rajulaini kamar misalin wasu mutane ne guda biyu alaihi ma jubbata ne suna sanye da alkyabba guda biyu min hadidin amma na karfe au ko kuma ya cewa ya yi junnata ne min hadidin suna sanye da wato garkuwa guda biyu na karfe kada a aidehima ila su hannayensu sun ainihin matse sun matse zuwa ga kirjinsu au wata rafihima da karankara masu فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه sai ya zama na mai sadaka duk sanda ya fitar da dukiyarsa ya bada sadaka in basa ta anhu sai ta kara yi masa fadi wato sai rigar ta fadada ta yi masa fadi hatta tubashi da har ta lullube yan yatsunsa wa ta'fu wa asarahu ta share gurbin ta tafiyarsa waje alal al-basiru kullama sadaka bi shi kuma maruwaci ya zama duk sanda yayi ya yunkura zai yi sadaka qala sai ta matsi wa akhadhat kullu halkafin makanaha kowane karfe sai ya ya kara matsi mahallinsa قال أبو هريرة أبو هريرة فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بإصبعيه هكذا ناجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينا نوني دا هنا ينسى كمرحكة في جيبه ينا نونا واتو آه ويري جسا فلو رأيته يوسعها ولا تتسع ذاك جيد يكي بوداتا أما تاكي بودوا وتوانا حديثي na abu huraira kamar yadda imam al-bukhari ya rawaito shi anan akwai ruwaya ta biyu wanda yake cewa rawar bukhari wa hadha al-hadith fi kitab az-zakati an abi hurairah aidan bukhari ya kuma rawaito wannan hadisi a cikin kitab az-zakat daga abu hurairah da dai wa lafzuhu lafazin sa annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu abu hurairah ya ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa masalul bakhili wal munfiqi misalin mai ciyar da marowaci da kuma mai ciyar da dukiyarsa kamar sabi rajulai ne kamar misalin mutane ne guda biyu alaihi ma jubbata ne min hadidin suna sanye da alkyabba nan suna sanye da alkyabba na karfe min su digihi hima ila tarafihi ma tun daga kirjinsu har zuwa karankara masu fa amma al-munfiqu fala yunfiqu illa tasa'at to amma wanda yake mai ciyarwa ba zai ciyar da dukiyarsa ba illa ta sa'a sai wannan alkyabba ta ƙara fadada aw marrat ala jildihi ko kuma ta kara shimfiduwa akan fatar jikinsa hatta ya fa asaruhu har alamar takunsa ta rika ta rika boye mata ko ya rika buya wa amma al-bakhilu amma marar marar mai rowa fala yuridu an yunfiqa shay'an ba zai yi nufin ciyar da wani abu na dukiyarsa ba illa laziqat kullu halqatin makanaha sai kowane karfe daga cikin wannan alkyabba ta karfe ta ƙara ɗanfari ta ƙara ɗame wajenta fa huwa yusi'uha shi kuma yana kokarin buɗawa, budada ta fala amma ba ta buɗewa. wato anan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da misalin mutumin da yake fitar da dukiyarsa fi sabilillah bi shirah sadr wato zuciyarsa a yalwace ba tare da yaji an takura shi ba tare da yaji ya mutu ba ba tare da yana ji cewa an matsa masa da bani bani ba cikin walwala da farin ciki zai ɗauka ya bayar yana murna yana jin daɗi kai sa ce shi ake bawa ba shi ke bayarwa ba kamar yadda wani yake ziga abin zigansa wanda yake mai kyauta ne yake cewa tarahu idza ma ji'tahu mutahallilan annaka tu'tihi alladhi anta sa'iluhu ta'awwada basfal kaffi تعود, تعود بسط الكف حتى لو أنه أراد انقباضا لم تطعه أنامله قل ولو كان ولو لم يكن في كفه غير جوده لجاد بها غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله يجي سوى تراه اذا ما جئته متهللا duk انك زوجا zo سوكه kana ولتي ka tambaye tana ta walwala tana gyalli yana ta maka fara'a da murmushi ba za ka ya bata fuskarsa ba ka annaka tu'tihi alladhi anta sa'ilu kamar kai ne za zaka bashi ma ka annaka tu'tihi alladhi anta na'ilu kamar kai za zaka bashi abin da ka karba a wajen kamar ba shi ne zai baka ba kai ne za zaka bashi yake cewa ta'awwada basal kasbi ya saba ya shimfiɗa tafin hannunsa wato ya bude tafin hannunsa hatta law annahu aradan aradan qibaban lam tutaihu anamilu hatta da za a ce zai so ya rufe hannunsa to ‘yan yatsunsa ba za su masa da'a ba to ba za su ba shi haɗin kai ba saboda kullum hannunsa abu da yake in ya ce zai rufe su to yatsun ma sai su masa da'a ta, cewa laulam ya kafin ya gairu dunihi gairu ruhihi da a ce a hannunsa ba abin da za ka zo lokacin da ka zo sa, babu komai a hannunsa sai ransa laja da biha da sai baka kyautarsa ke faliyar taqillaha sa'ido dan haka mai roƙonsa ya ji tsoron Allah kada wata rana ya je roƙe ransa kuma a same shi matacce ba rai ce ina ran a ce aiwa ne ya zo ya matsa masa ya ɗauka ya ba shi to irin wanda zai bayar bin misafin al zuciyarsa a buɗe fuskarsa tana walwala to wannan kamar mutumin da ya saka kamar mutumin da yake sanye ne da eh, eh, kyabba ta ƙarfi wacce ta kama ta zo abin da ta zo sa har ta zo karakara masa wato ta zo nan jikin abin nan to duk sanda ya dauki kudi ya ba ya dauki dukiyarsa ya bayar sai ta rika tsara budewa tana budewa tana budewa har ya zama na ta zubo ta rufe masa yan sa ma duka saboda faɗi ta zama kamar babbar riga har ya kasance yana tafiya ma tana share shafin abin nan kafarsa yana saboda yadda ta zuba kasa ta rufe hannayensa ta zuba kasa wato duk sanda yake bayarwa yana samun wato zuciyarsa a buɗe ciki rashin bayarwa shi ne mata kurasa amma yana bayarwa yana ƙara sannan kuma Allah ta'ala yana ƙara yarwa ta masa dukiyarsa tana ƙara yarwa tana ƙara yarwa sannan dukkan wani abu na shi ma na aibi ko da yana da wani aibi sai ta sai wannan kyautar sai ta rufe aibinsa ba za a gan shi ba saboda ko da yana da wani wasu yan kurakurai saboda kyautarsa sai ga mutane ba sa ma ga wannan aibin nashi to shi kuma al wanda yake barowaci wanda rigar da ta kama shi jikinsa ta karfe duk sanda ya yunkura ba da yana so ba zai fitar da dukiyarsa ko dan an takura masa da roƙo ko an biyo ta hannun wani wanda yake jin nauyin sa babu yadda zai yi dole ya dan fincin wani abu ya bayar to wannan rigar kamar kara matse shi take sai ya kara cin takuruwa sai wannan duk sanda ya yunkura zai abin da sai ya ji wannan riga kamar ta kara matsin shi saboda haka ko da ya zo ma cire ta sai ya kasa to wannan shine misalin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar na al-baqir da kuma al-munfiq al-munfiq shi kullun cikin fara'a yake cikin jin dadi yake kuma sannan wannan kyautar da yake yi ba ta rage masa komai kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mana qasamalun min sadaqa wato dukiya ba ta rage ba ta rage ba ta tauye ba ta tauye ba ta sadaka ba ta tauye dukiya wato dan mutum yana sadaka ko da ya ga dukiya sai ya dauka sadakan da yake ce ta tauye masa dukiya sai dai wanda dalili da ba amma ita sadaka kullun tana kara tana kara haɓaka dukiyar dukiyar mutum ne masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha Allahu wasi'un alim saboda haka kullun abinda yake bayarwa kara haɓaka yake Allah yana cewa ma ataitum min riban li yarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'ifun abinda duk kuka bayar na zakka don Allah to Allah ta'ala ya ce fa ulaika to waɗannan humul mud'ifun sune wanda ake suke ninninka dukiyarsu su suke ninka dukiyarsu da wannan abin nan to haka wanda yake sanye da wannan riga ta karfe bai zan zama ciyarwa ne fi Allah to kullun ciyarwa nan tashi kara buda mata take yi yana kara samun yalwa a cikin rayuwarsa yana samun yalwa a cikin zuciyarsa amma wanda yake ba ba dabi'a ta bace kyauta ko ba dabi'a ta bace ciyar da dukiyarsa fi Allah to shi kuma nan kullun ji zai rika ana takura shi ana matsa masa ana matsa masa saboda haka kullun a takure yake jin kansa wanda shine a misalin da manzo Allah sallallahu ya bayar har ma Abu Hurairah ce, da da ni na ganshi sanda manzo ya kama nan nan din rigarsa yana misalin marowaci yana kokarin ya zai buɗe wuyar rigar saboda ya cire ta amma fala tattasi falau ra'aytahu yusi'uha fala tattasi yana kuda mataki ta Ya yace warawa an abi burdata an abihi an annabi sallallahu alaihi wa sallam قال على كل مسلم صدقه قالوا يا رسول الله فمن لم يجد قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قال فإن لم يجد قال يعين ذا الحاجة الملفوف قالوا فإن لم يجد قال فليعمل, فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة هكذا إمام البخاري ya fitar هكذا hadisi مسلم ne shi ma muslim ya fitar da wannan آه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو بردة ابن أبي بردة عن أبيه ابن بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بردة عن أبي موسى الأشعري أفضل عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال منزل الله صلى الله عليه وسلم يجي على كل مسلم صدقة واجبين يكون مسلمين يرك صدقة واجبي يرك ين صدقة كلمة على تنا من وجبتي واجبي يكون مسلمين يرك صدقة sabai suka sun fahimci sadaka a fitar da dukiyarsa ya bayar sai suka su ya lahi fa da lam yajid wanda ko bai samu ba fa ka ce wajibi ne kowa ya sadaka to wanda bai samu ba qala ya'malu bi yadihi fa huwa ya ta sadda. da je ya aiki da hannunsa ya to ya je ko dai buranci yi. ya amfanar da kansa sannan kuma ya yi sadakar wato ya je ya nema ko da karfi ne ko da aikin karfi ne aikin lebura ne ya je ya yi yadda zai amfanar da kansa ya samu ci da ciyar da kansa ya ciyar da iyalansa ya fatar da kansa da iyalansa sannan abin da ya rara ya sadaka kanu faman lam yaji fa yaji suka ce to in bai samu hakan ba ba. kala yu'inu zal hajati al malhuf annabi ce to ya taimaka wa mai bukata mai neman taimako wanda yake cikin neman taimako yana da bukata to ya taimaka masa kila wani abu ne yake so a dora masa akan dabbata a kama masa a dora masa wani abu ne yake so a wuce masa gaba a taimaka masa da ta hanyar ko wasata haka a yi mata wato duk wani taimako da za a iya yi ko da ba mutum yana da abin da zai bayar ba amma yana da karfin da zai iya taimakawa ko yana da sanayyar da zai iya taimakawa da ita so yayi wannan ita ma sadaka ce qalu fa illam fa suka ce to in bai samu wannan ba ya rasulullah qala Amal bil ma'ruf ce to ya aiki da abin da shari'a ta koyar da shi wato ya kiyaye dokokin shari'a kankin kansa wal yumsik an sharri kuma ya kame kansa daga daga aikata sharri saboda ka kada ya cutar da wani shi yayi kyautata wajen aikin da ya dace yayi na shari'a sannan kuma yayi kokari kada ya cutar da wani yace fa inna fa inna lahu sadaqa to wannan ma sadaka ce gare shi ولما كان البخيل محبوسا عن الإحسان ممنوعا عن البر والخير كان جزاؤه من جنس عمله فهو ضيق الصدر ممنوع من الانشراح ضيق العقل صغير النفس قليل الفرح كثير الهم والغم والحزن لا يكاد تقضى له حاجة ولا يعان على مخلوق ما لهيتي ولما كان البخيل محبوسا عن الإحسان يعني الشيء ميروى إذن kamar wanda aka tsare shi ne aka kulle shi aka hana shi kyautatawa aka hana shi aikin kyautayi mamnu'an a yana cikin nuskata yana ta babu to wanda babu ni akwai alawa wanda na karanta yanzu koko na na abubuwa akwai na akwai hadisin abu huraira akwai hadisin ruwayar ruwaya bi ta abi huraira na biyun ne baka da shi eh to a wasu suna da shi wasu ba su da shi to wanda ba da shi to ya rubuta shi ce walamma kana al-bakhilu mahbusan 'an al kasancewar marowaci an tsare shi ba zai iya kyautatawa ba kamar wanda aka kulle shi ne aka hana shi ya kyautata mamnu'an 'anil birri wal khairi an hana shi aikata ayyukan alkhairi kana jaza'uhu min jinsi amalihi to sakamakon sa irin jinsin aikin sa zai zama fa huwa dayyqu sadri zai zama mai kuncin zuciya eh, kirji mamnu'un min al-inshirahi kamar an hana shi walwala da budewar kirji dayyqu al-'atan wato al'afan shi ne ne a sadar din zai yi kul'afan zai yi kusadar girgin shi a abin nan a takure yake sagirun nas ransa a kankance take kalilul fara mai karancin farin ciki gafirul hammi wal mai yawan damuwa da bakin ciki wal da tashin hankali la yakadu tuqda lahu haja ba za da kyar a biya masa bukatarsa wala yu'anu ala matlubin da wuya a taimaka masa akan abin da yake nema fa huwa ka alaihi jubbatun min hadid ya zama shi kamar wani mutum ne da yake sanye da alkyabba ta karfe qad jama'at yadahu qad jumi'at yadahu ila unuqihi an hada hannayensa biyu zuwa ga wuyansa bi haythu la yatamakkanu min ikhrajiha wala harakatiha ta yadda ba zai iya fitar da hannayen nashi biyu ba ba kuma zai iya motsa su ba وكلما أراد إخراجها دستان ديسو يفتو لهنا الناس قدابيو أو توسيع تلك الجبة وكما يفاء دولنا الكبة لزمت كل حلق حلقة من حلقها موضعها في قوة نكربي يكار كاب مهلنسا ثم راكسي يكار مازيشي وهكذا البخيل هكذا من روح كلما أراد أن يتصدق منعه بخله duk sanda ya zo sadaka sai rowa ta hana shi fa yabqa qalbuhu fi sijnihi kama huwa zuciyarsa sai ta ci gaba da zama a cikin kurkukunta kamar yadda take wal mutasaddiqu shi kuma mai sadaka kullama sadaka bi sadaka. duk sanda ya fitar da dukiyarsa ya bayar sadaka in sharaha lahu qalbuhu sai zuciyarsa sai zuciyarsa ta ainihin yi walwala wanfataha biha sadruhu <coughs> kirjinsa ya kara bude ya ƙara yalwa Ka huwa bi manzilati ittisa'i tilka al-jubbati alayhi zan kamar yalwar wannan alkabbar ta karfi ce a jikinsa fa kullama tasaddaqa tasa'a ko yaushe fitar da ya bada sadaka sai ta kara fadi wan fasaha ta kara budewa wan ta kara yin wa farin cikin sai wa sururuhu farin cikin sai girma ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها da a ce sadaka ba ta da wata ba ta da wata fa'ida ba ta da wani amfani sai wannan shi kadai to da wannan kadai ya za bawa ya canci ya cancanci ya yawaita ya yawaita ya yawaita ta wal mubadarata ilaiha da gaggawa zuwa gare ta wa qad qala ta'ala Allah ya ce wa man yuqa shaqqa nafsihi fa ulaika humul muflihun duk wanda aka tsare shi rowa ga kansa to wannan sune masu samun babban rabo wato wannan ibnu qayyim yana mana sharhin hadisin da ya gabata wanda shine muka yi sharhi kafin mu zo kan maganar sa cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine ya bada sura ya bada hoto na mutumin da yake ciyar da dukiyarsa da mutumin da yake ruwa cewa mutane ne guda biyu wannan su yana sanye da alkyabba ko yana sanye da wata ainihin garkuwa amma ta ta abin nan ta karfe saboda haka shi mai rowa saboda kasancewarsa marowaci ne ya tsare zuciyarsa ya hana ta wato sakewa wajen ta fitar da ya fitar da abin da yake hannunsa ya bayar to sai zama na jaza'uhu min jinsi amali sai ya zama a takure yake a zuciyarsa a kusa take ba yadda za a yi zuciyarsa iya samun walwala yayin da zai fitar da dukiyarsa ya bayar ba wai ga wani ba ba zai iya bayarwa ga iyalansa ba ma ba zai iya gawa daga kusantansa ba zai iya bayarwa ga kansa ba saboda haka cikin takuruwa yake gashi Allah ya ta'ala ya hore masa ya ba shi dukiya amma kuma sai kaga cewa kai da bai baka irin dukiyarsa ba kafi shi jin daɗi kafi shi walwala kafi shi fara'a kafi shi farar farar shi kullum za a ga fuskarsa a takure a murtiki baya sakin fuska kada ma a ga yawan sakin fuskarsa a tambaye shi saboda ka kullum fuskarsa a murtiki take a baki take ba a iya murmushi ba iya fara'a sannan ba ya iya shiga mutane ba ya iya zama tare da mutane saboda gudun kada ana yawan ganinsa wata rana a ce ga wata bukata saboda ka kullum yana takura kansa yana koya kansa ba ya san a san shi ya gina wata gonar ta, can yake zuwa ya koye wai ruwa ne ake yi saboda haka har kullum kara nisa yake da jama'a har kullum kara kokarin bacewa yake kada a ganshi saboda haka zai zama mahbus kamar wanda ya sa kanshi a kurkuku ne wani aljaza ne min jinsin amal saboda irin aikinsa da ya zama na ubangiji Ala, kuma ya jarrabe shi da wannan ba za ka ganshi da farin ciki ba ba za ka ganshi kullum za ka ganshi qalilul fara kathirul hammi wal ghammi wal da karancin farin ciki amma kuma da damuwa kullum a fuskarsa da wuya kaga ya nemi wata biyan bukata an biya masa saboda yadda yake da wuya a ce ya nemi wani ya biya masa wata bukatarsa ga cewa an yi masa cikin jin daɗi ko ya nemi a taimaka masa kaga an taimaka masa ba zai yiwu ba sabanin wanda yake da bi bima ku, wanda yake ba da sadakar abin da yake da shi to wannan zaka same shi duk waɗannan sifofin ne a guba da su kuma Allah ta'ala ya canza masa su da aka san su wato zaka same shi mai walwala ne harkarjin jinsa a yalwace yake to shine ya kawo fadar Allah da ya yace wa man yuka shuha nafsi fa ulaika humul muflihun duk wanda aka tsare su aka tsare shi rowar kansa zai yi mana tarihin shuh ɗaya daga cikin maganganun da malamai suka yi game da menene a shuh zai gaya mana ce fa ulaika humul muflihun waɗannan su ne masu samun babban rabo يتي وكان عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاص يطوف بالبيت وليس له دأب إلا هذه الدعوة رب قني شح نفسي رب قني شح نفسي فقيل له أما تدعو بغير هذه الدعوة قال إذا وقيت شح نفسي فقد أفلحت يتي وكان عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن أو أوف يا كسنشي aw sa'ad ibn abi waqqas ko kuma sa'ad ibn abi waqqas wato ibn qayyim yana tantama cikinsu wanne ne saboda da alamu yana rubuta wannan gabar ba tare da ya koma ga wani littafi ba iya abin da ya karanta ya rike yake faɗa mutumin shine Abdulrahman ibn auf ba sa'ad ibn abi waqqas ba yace ya tofa bil bait yana dawafi yana dawafi yana zagaye dakin Allah walaysa lahu da'abun illa hadhihi da'wa ba wata addu'a da yake sai wannan yana da dawafi amma kawai jinsa ake yana rabbi qini shuhha nafsi rabbi qini shuhha nafsi Allah ka tsare ni ruwar kaina Allah ka tsare ni da ruwa Allah ka raba ni da ruwa sai aka tambaye shi abul hayyaj ne ya ji shi a yadda ruwaya take sai yake tambaye sa amma ta tad'u bi ghairi hadhihi da'wa kai baka da wata addu'a sai wannan ne baka wata addu'a ba sai wannan sai yake cewa idza waqitu shuhha nafsi faqad aflahtu ai in an tsare na rowa kaina na samu babban rabo saboda ayat ta ce ba man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul huda. saboda ka shi kuma babu abin da yake so illa al falah qad afila al wannan shi ne babban abin da yake so ya samu ya samu babban rabo to menene aka ce idan kayi ka samu babban rabu, Allah ta man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun a ruwayar yadda yake a cikin ah, tafsirin tabari sabari ya kawo shi karkashin tafsirin wannan aya wa man yuqashu nafsihi hakanan al-fatihi a cikin littafin sa makka ya kawo wannan ruwaya daga abul hayyaj al-atadi shi da yake cewa ya ji abdurrahman ibn auf yana dawazi yana faɗar haka sai yake tambaye sai ya aka yi yake takaitawa akan wannan addu'a rabbi tini shuha nafsi rabbi tini shuha nafsi sai yake cewa idza waqitu shuha nafsi waqitu min az-zina wa min al-qiyadati wa min as-sarika idan har aka tsane ne rowa to an katange ni ba zan yi zina ba ba zan yi sata ba ba zan yi ba zan ci amana ba wannan shine kuma abinda wato sifa ta al-muflihun waɗanda za su samu babban rabo su ne waɗanda za su guje wa saban Allah da manya-manyan laifuffuka to mala yace wal farqu bai na shuhi wal uqli bambanci tsakanin abinda larabawa suke kiransa ashuhu da kuma abinda suke cewa albukhlu ibn qayyim ce bambanci tsakanin su anna shuha huwa shiddatu al-hirs ala ash-shay ashuhu shine tsananin kwadayin abu wato tsananin damuwa da abu wal ihfa'i fi talabihi da tsananin haba haba wajen neman sa wal istiqfa'i fi tahsilihi da bin keke da keke wajen sai an same shi wato da matsa lamba wajen neman sa wajen sai an same shi waje sha'in nafti alaihi da ainihin tsabar kwaɗayi a kansa wannan shine shine al-ashuf a bisa wannan tarifin nashi da bisa wannan tarifin na ibn Ashok shi ne tsabar mayatar neman kudi da tsabar wato wato kace da da tsabar sansa da kaunarsa da zaka ji ana cewa baye ne wajen neman to shi da asho wato baya gajiya kuma komun kankantar kuɗi to komun kankantar sa kai watakila kana rena shi shi a gurinsa ba abin rena ba ne baya haƙura da canji duk kankantar sa sai ya karɓi kayansa ke waɗannan 'yan ƙananan kwandalolin nan in ka tara su yawa za su a dinga karbewa ce wannan shine ashahi ashahu kenan shine wato tsabar bayatar neman kuɗin da haba-haba da shi da damuwa da shi da kwaɗayinsa shine ashahu abin da yadda ibn qayyim yake bayani to menene al-bukhl yace wal bukhl man'u infaqihi ba'da husulihi wa hubbuhu wa imsakuhu yace ce bukhlu kuma shine mutum ya kikiyar da dukiyar bayan ya same ta ya sa wato tsananin soyayya sa akanta ya kuma kankame ta ya ki saki wato ya zama eh, kankamau na kudi fa huwa shahihun qabla husuli wato shi shahih ne mai mayatar neman sa ne kafin ya same su bakhilun ba'da husulihi sannan kuma kankamau ne bayan ya same shi fal bukhlu thamaratu shufi ce bukhlu abinda zai kira bukhlu sakamako ne na ashufu wato wanda yake da mayatar neman sa to yana da kuma mayatar ruwansa wa shuhu yad'u ila al bukhli kullun shuhu wato mayatar sansa da nemansa shi yake jawo kuma mayatar ruwa wa shuhu kamilun fi nafsi shi a shuhu din a cikin zuciya a cikin rai yake faman bakila faqad asaha shuhahu wanda ya rowa to wannan shuhun da yake cikin zuciyarsa yawa biyayya wa man lam yabkhad wanda kuma yake rowa faqad asa shuhahu ya ki wannan shuhin da yake cikin zuciyarsa ne wa waqa sharrahu wa wuqiya sharrahu kuma an tsare shi daga sharrinsa wa zalika huwa al-muflih wannan shine zaki samun babban rabo wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun wannan shine ta'rifin da bambancin da ibn al-qayyim ya bayar na tsakanin ash-shahihu da al-baqir wasu kuma suka ce ash-shahihu wato al-baqir shine marwaci wanda yake ruwa ash-shahihu marwaci ne amma ya dara baqiru a ruwa shi zai yi wa zai yi wa iyalansa zai yi wa kansa ma ruwa saboda haka shi ba zai ci nashi ba in ka ba shi ajiya ba zai barka ka ɗauka ka ci ba wato shi nashi ba zai ci ba amma ka ce ga naka ajiya ran da duk ka zo ka ce ya baka wata bukata ta taso to sai ku yi ta abin da ba wai ya kashe ba yana nan ya aje maka amma ji zai yi kamar kamar wato wani ba zai iya fitowa ya baka kayan ka ba kana kashe kudin ka amma ji yake kamar nashi kake kashe to wannan shine shine shine shine al-baqi shine ash-shahid saboda ba zai ci ba gashi Allah ya bashi ba zai ci ba ba zai ci da iyalansa ba ba zai ci da kowa sai dai ta tarawa ita tara ita tarawa kuma kullum ka ganshi cikin wahala wannan shine abdul dinar annabi ce ta'isa Abdul dinar ka ka kalmar abdu dole ka ce bawa ne kai ma ka sai na cikin wahala ga dinar yana da kuɗi dinar shi ne babban kuɗi da ake da shi ya tara dinar amma kuma in ka ganshi rayuwar abin ne rayuwar bayi yake saboda haka ba za ka kayansa da kyau ba in ka je gidansa ba za ka ci abinci mai kyau ba ba zai hau abin hawa mai kyau shi da yadda dai kaga bawa dai haka yake rayuwa bawa ne ba da nashi ka'idar bauta duk abin da bawa ya tara ne mai gidansa ne saboda da kai da kaya duk mallaka wuya ne saboda ka duk abin da zai je ya taro mai gidansa ne zai kwace to sai ya zama shi ma bawa ne za ka bauta wa dukiyar sai ga dukiyar nan tsaba ba maimakon ta hidimta masa shi yake bauta masa amfanin dukiya ka fi karfin bukatarka duk sanda ta taso ka fi karfinta amma idan dukiyar ta fi karfinka to sai bukatar ka ta fi karfinka to kaga dukiyar ba ta yi amfani ba to sai ka suka ce ash-shahih shine wanda ya kai matuƙa ga bukul shi yasa lokacin da Hindu matar Abu Sufyan ta yi mubaya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sai take ce masa inna zawji rajulun shahih لا يعطيني من ماله ما يكفيني وأولادي أفأخذ من ماله قلت يا رسول الله مجينا كان كموني واتو أبو سفيان كان نفع أبو سفيان أبو سفيان سلك مكي سلك قوة بروا قايدة عند الكبار روا to shi ne sarkin maka amma ka san sarauta ta irin wancan lokacin ta jahiliya sarauta je kana yi kashi sarauta ce ta aike shi ya je ya yi kasuwanci da kuɗi ya zo ya ba kowa ribarsa saboda ka yana da shi sarki ne yana da wadata yana da abin nan amma baya ci a cikinsa baya ba wa matarsa da iyalansa to suka musulunta a wancan lokacin kafin su musulunta Yadda ba inda za ta kai karar sa za ta kai karar sarki ne gurin talakawansa amma bayan ga manzan Allah shi baya ya kashin sa saboda haka an samu inda za a kai kara to za ta kai wa Abu Jahal ne kara eh, shi da Abu Jahal din kankan kan suke kuma shi wa san Abu Jahal din yayi shi ba da da da matarsa ta musulunta an san me za ta <laughs> ai ba ta me za ta faɗa ba shi ma ina shakkar ba ruwa gare shi ba saboda haka ta ce inna zauji rajulun shahid la yu'tini min malihi ma ya fi yakfini wa yakfi auladi ce yana hana yana hana da dukiyarsa abinda zai ishe ne ishe yana zan iya ɗauka daga cikin dukiyarsa annabi sallallahu alaihi sallam wasallam yace khudhi min malihi bil ma'ruf ma ya fi yakfiki wa yakfi auladaki ki ɗauka amma ki kula da harkar shari'a gwargwadon shari'a abinda zai ishe ki da iyalanki ki dau abin da za cike da abin nan ba wai ki dauka kuma ki ta fantamawa ba ke ma ki ta rabarwa a ki dauka abin da zaki ce ba ne ku so abinci ku ci ku sa tana shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam mata wannan fatawa saboda haka matar da mijin da yake kankamau baya bar musu abinci tana iya dauka ta yace fa ne ta dauka ta so nama ta dauka Eh? eh amma annabi yace ce bil ma'ruf yadda yadda yadda abinda aka ce al ma'ruf ai ma ta'arafa alaihi nas abinda mutane suka san haka ake yi kada ta ce kuma za ta dau kudin ta ta gona ma ko ta ce a ji a so mata cinyar rago saboda ai an ce mata ta dauka ta sai nama a bil ma'ruf yaya masu irin irin arzikinsa wani irin ce bane suke yi ke nan ke maki daidai irin arzikinsa daidai ruwa daidai suke saboda ka ci cike da ki to wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ana sai ta sifanta shi da shahid gashi kullun da shi ake safarar neman kuɗin kaga yana da yana da bayatan neman tunda shine yake saka raƙuman gaba da kaya ya raka su sham kuma a dawo ya dawo da su to amma kuma gashi baya ci baya baya ciyar da iyalansa to wannan shine wani mai hikima yake yake ya sa shi a cikin wani baiti waka yake cewa yuqaddiru Isa ala nafsihi wa laysa bi baqin wala qaridi ولو يستطيع لتقصيره تنفس من منقر واحد yace Isa yana yi wa kansa ruwa rowa ta fitar hankali shine ma'anar taqsir kana insanu qatura yuqattiru Isa ala nafsi wa laysa bi baqin wala khalid shi ko ba wanzuwa zai ba ba kuma wato dadewa wannan dawama zai a duniya ba amma yana matsanancin ruwa ga kansa yake cewa walau ya sauƙi uli taqdiri ne tanaffasa bin min harin wahidi da saboda tsabar ruwarsa zai iya to da numfashi ma da kofa hanci ne zai saboda almabazzaranci ne ya saki sa biyu yana fitar da iska zai toshe ɗayan ya rika shaka da ɗayan kaga da iska ai ba za ta kare ni ba biya yake ba to wannan ne baka surar irin yadda bala'in ruwa take to shi ne shahid a faɗar wasu malamai والسخي قريب من الله ta'ala mai kyauta kusa yake da Allah ta'ala wa min khalqihi kusa yake da halittar Allah ta'ala wa min ahlihi kusa yake da iyalansa wa qaribun min aljanna kusa yake da aljanna wa ba'idun min an ne yake da wuta wal basiru ba'idun min Allah maruwaci ne sai yake daga Allah ba'idun min khalqihi ne sai yake da halittarsa ba'idun min aljannati ne sai yake daga aljanna qaribun min an-nar kusa yake da wuta fa dunur rajul yuhaddibuhu ila afdali tautar mutum tana sanya kishiyoyinsa wato makiyansa masu so shi kyautarsa za ta sa waɗanda ma ba sa son shi su so shi wa yukhluhu yubghiduhu ila auladi amma ruwarta takan sa ‘ya'yansa masu kishi kaga kyauta takan sa maki ma ya so shi sa waɗanda suke zuwa ba su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya dumbuza ya dumbuza ya ta ba su ya isa su ce a a ce a kara ya isa su ce a ya kara wani ba kawai da ya zo haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi garkin dabbobi garki ya koma yake cewa na zo daga gurin da wanda yake kyauta ba a tsoron talauci ta zo daga wajen wanda kyautarsa yake yin ta baya tsoron talauci sauraka wannan ta sa mutanensa duk suka ce sun yi imani kama kaida yake kamar yadda wani yake cewa wa yuzhibu aiba almar'i fi nasi bukhluhu wa yasturuhu anhum jami'an saqa'uhu تغطى بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه وقارن إذا قارنت حرا فإنما يزين ويزري بالفتى قرناؤه وأقل إذا مطعت قولا فإنه إذا قل قول المرء قل خطاؤه إذا قل مال المرء قل صديقه وضاقت عليه أرضه وسماؤه وأصبح لا يدري وإن كان حازما أقدامه خير له أم وراؤه إذا المرء لم يخسر صديقا لنفسه faladi bihi fi nasi hadha jazaohu yake cewa wa yuzhiru wannan wani mai hikima ne mawaki a cikin wake yake cewa wa yuzhiru aibal mar'i fi nasi bukhluhu wato rowar mutum tana fito da aibinsa cikin mutane wato in yana da aibi yana da wasu lapses yana da wasu laifuffuka da wasu wata tawaya da zarar ya zama mai dai fito kamar kuma ya fito da tawai ciki na sai a yi ta faɗin laifukansa wa yasturuhu anhum jami'an taqa'uhu sai kuma tautarsa sai ta rufe duka gaba ɗaya laifukansa in ya zan mai kyauta ne to ba wanda ya sai faɗi laifinsa yanzu nan a a casa mutum wannan kake tabawa wannan da yake mana kaza da kaza da kaza da kaza yana da aibi to da zarar ya zan mai ruwa to kowa sai ya faɗi laifinsa amma in yana da kyauta to komai laifinsa sai kaga kuma wannan kyautar ta lullube laifin nasa tagaffa bi aswabi sakhai yace kari kari da kari da tufafin kyauta fa innani ara kullu aibin bi ghita'uhu ina ga kowane irin aibi idan dai mutum ya zambe kyauta ne to zai lullube shi wa qari idan qaranta hurran ki in ka yi abota kai abota da wanda yake da wato kai abota da mutumin da ya san mutuncin kansa shine ma'anar hur al-hur wanda ya san mutuncin kansa wanda ba zai zubar da mutuncinsa ba wanda yake da ne na hakika kai abota da shi fa ma yazinu wa yuzri bil fata quranahu ci abinda yake sa matashi saurayi ya zama abin sha'awa sune abokansa haka nan abinda zai sa saurayi ya zama abin kyama sune abokansa saura kai kazan abin wanda zaka rike shi a matsayin aboki so ya zan mutumin kirki ne don wannan ne zai kara fito da kai a matsayin mutumin kirki wa aqlil idza masfa'ta a yadda yake a nawa idza masfa'ta amma in ka karanta hakan baitin zai kare wannan tadin babu ita idza masfa'ta qawlan fa innahu idza masfa'ta وأقلل إذا مدفعت قولا فإنه إذا قل قول المرء قل خطاؤه يتي إذا إيا إيا وركا إبا كي إيا وركا إذا كذنبا ميوان سلوكي با domin idan mutum maganarsa ta zama kaɗan to kurakuransa ma za su yi karanci amma in ya zama ratata ne sarkin magana to haka kurakuransa za su yi yawa idza qalla malul mar'i qalla sadiquhu to nan kuma ya shigo wani bazi. ta ce idan mutum kudinsa sun zan kaɗan sai kaga abokansa ma sun zama kaɗan wannan waki ne yana sifanta waƙi yayin da yake da kuɗi to da wanda yake masoyi na hakika da wanda ba masoyi na hakika wanda za a mutu kuma da shi duk inda ya mutu a ta gaishe shi da ya yi kira sai a cika gidansa a taru in haihuwa mutuwa duk abin da aka kira na munasaba sai ga ko ina cika duk abokan arziki ne <laughs> amma wanda kudinsa kaɗan sai ka ga masu zuwa masa 'yan kaɗan ne saboda su waɗannan dan Allah ne ba abinsa suke so ba dan baya da shi ya ce wa za ka alaihi wanda wa uku? ƙasarsa da samansa sai dai masa kunci wannan a ke nan. a fahimtarsa shi cewa yi wani mutum kuɗinsa kaɗan to sai ya ga duk duniyar ma ta masa kunci ba haka bane wasu ba su da shi amma sun fi tun kowa jin yalwar duniya eh, suna shiga inda suke so su kwanta ma inda suke so yi bacci inda suke so su manta su ma ya kwana a buɗe ba wanda zai shigo sun ka zo ka saci ne babu ko zakara ba abin da ba su kai wani yana so ya bayanin talaucinsa da wahalarsa ya ce wallahi shekararsa biyu ma ba ya kulle gidansa ba ma ta ya gaya maka rashin da yake ciki ba ya ce shi shekara sabi ma haka yake kwana gidansa abu. buɗe yawa ka duk unguwa an san baya da komai ko yan iska unguwa da suke fawaraye ba su shiga gidan to in dai ba shi za su ɗauko ba shi ko sun ɗauko wa zai su shiga da garkuwa za su eh. to yake cewa wa asbaha la yadri sai wa gari la yadri wa in kana haziman ya kasa ganewa ko da ce mutum ne mai mai tara hankalinsa guri guda sai ka ga ya kasa ganewa a qaddamu khairu lahu am wara'uhu yayi gaba ne yafi masa alheri ko koma baya wato duk sai al'amura su dimauce masa ya rasa gane kan rayuwarsa ma gaba zai yi ko baya zai yi idan mar'u lam yaqdar sadiqan li nafsihi idan mutum bai zaba wa kansa abokin aboki ba na kwarai fanadi bihi fi nasi hadha jazaohu to ka kira mutu kai ce la cikin mutane ce wannan shine sakamakon sa? wato zai zama mutum ne wanda yake ba ba ba ba wanda zai rabauta a rayuwarsa ba mala yake wa haddu sakha'i bablu ma yahtaju ilai ma yahtaju ilai inda alhaja me ake nufi da as-sakha kyauta shine bayar da abin da ake bukatar sa lokacin bukata tun ya bayar da abin da ake bukata lokacin da ake bukata wa an yusila zalika ila mustahiqihi bi qadri al-baqa sannan ya isar da wannan zuwa ga wanda ya cancanta gwargwadon iko walaita amma ba a asaka kyauta kama kala ba'du man naqasa ilmuhu kamar yadda wani wanda yake da tauyayyen ilimi ya ce haddul judi ya ce abinda ake nufi da kyauta bazlul mawjudi ba da abinda kake da shi to ibn qayyim yake cewa law kana kama qala hadha al-qa'id da haka abin yake kamar yadda mai maganar nan ya faɗa lartafa ismu sarafi wattafiri to da babu abin da ake kira almubazzaranci da banna da dukiya wato da abin da kake da shi duk ka ɗauka ka bayar to da ba a samu abin da ake kira tafiri da kuma asarar banna da dukiya ba to anan ni ban goyi bayan ibn a anan bazlul mawjud dan mutun ya ma da duk abin da yake da shi ba a cewa almubazzaranci in dai ya ba shi a inda ya almubazzaranci shine mutum ya kashe dukiyarsa inda bai dace ba komin kankanta abinda mutum zai kashe komin yawansa idan a inda ya dace ne ba sunan shi almubazzaranci shi yasa za mu ga sayin na abubakar ya ɗau dukiyarsa ya bayar gaba ɗaya ba haka aka yi ba annabi ya ce kowa ya kawo taimakonsa sai na abubakar ya kawo dukiyarsa ya zube gaba annabi sallallahu annabi ya ce ka rage iyalanka wani abu ya ce taraktu lahumullaha wa rasulahu na bar musu Allah da manzansa da yadda umar ya kara rabin dukiyarsa aka ce kabar mai kabar wa iyalanka ya ce na bar musu kamar wannan wato ya raba biyu abin da aka ce ai sai na abokan ne tashi ya ka duka ya ce kai ba za mu iya cin masa ya yi fintin kau to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai tuhumi abubakar da albazaranci ba ko umar bai tuhumi abubakar ba ko umar haka da in ka karanta sirar sayyidina usman ta ji irin yadda yake bada masu duwar dukiyarsa me yawa gaske ba ranar da sai da'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya muzarci saboda ya ba da ita inda ya dace shi ya yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya sayi aljanna da dukiya ya ce ma zarra usmana ma amila ba daga yau duk abin da ya yi ga dama ya je ya yi ba zai cuce shi ba ba ba ranar da aka ce su yi albazaranci saboda ka aljudu bazlul mawjud ka ɗauka ana nufin ka ba da abin da kake da shi a inda ya dace saboda ka babu tawayar ilimi a cikin wannan idan ma ta kama za a iya bayar da duka din ya kai wannan mataki da sayidina abubakar ya kai wanda abu ne mai wuya da gaskiya ko na sayidina umar din ai ba kwa zai kai ko na sayidina usman da yake bada dukiyar da yawa kaji ana ambato wato kamar yanzu a ambato miliyoyi ne haka yake fitarwa yana bayarwa raƙuma a ce ya bada raƙumi ɗari raƙumi kaza raƙumi ɗari biyar raƙumi ɗari biyar dara raƙumi dubu kaga ba kaɗan ba ne saboda haka wannan magana ta ibn qayyim ba za ta wato kiran al-judu bazlul mawjud ba zai zama an soke al-sarf ko an soke al-tabzir ba al-tabzir kamar yadda wanda daga cikin magabata ke cewa ka kashe ko da dirhami ɗaya ne inda bai dace ba kai almazaraci ko ko madala za ka kashe inda bai dace ka kashe ta ba cikin abin da ke saban Allah ne ke sunansa almazaraci yace wa qad warada alkitabu bi zannihi ma alquran yazo da da sukan asarf wato barna da dukiya wa tabzir da almubazzaranci sai innahu wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbu almusrifin innahu la yuhibbu almusrifin wa la tuti'u amran musrifin kum alladhina yusrifuna fil ardi wa la yuslihun allah ta'ala هكذا الله تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان shayatin وكان الشيطان لربه كفورا هناك الله تعالى في الصرف ياسوك كما التبذير وجاءت السنة بالنهي عنهما سنة قوة تازو تاهنا وتقرنا لدوكيا انت وكره لكم وكره إليكم القيل القيل وقال والقال وإذاعة المال وكثرة السؤال إذاعة المال شيني توزر في دوكيا المبذر وإذا كان السخاء محمودا idan ya zama kyauta abin godiya ce abin yabo ce wa waqafa ala haddihi summiya kariman to duk wanda ya zan yi abin da za a kirawo shi kyauta to wanda za a kirawo shi karimi ne shine larabawa suke kira karimi wa kana lil hamdi mustawjiban ya cancanci kuma yabo ya cancanci yabo wa man qassara anhu wanda kuma ya kasa abin da ake kira as-saqa kana baqilan to ya zama marowaci wa kana lizammi mustawjiban kuma ya cancanci zargi da suka wa qad ruwiya fi atharin an ruwaito a cikin wata ruwaya inna Allah azza wa jalla aqsama bi izzatihi alla yujawirahu bakhilun Allah ya rantsuwa da izzarsa wato da buwayarsa cewa marowaci ba zai ba zai makote shi ba wannan hadisi ko wannan ruwaya an ruwaito daga Abdullahi dan Abbas amma ruwaya ce take bata inganta ba to hanyoyin da aka ruwaito hadisin ya zo ta hanyar hadisin anas cewa da hadisin abdullahi dan abbas cewa allah khalaqallahu jannata jannata adnin bi yadihi allah ya halicci aljanna ta dawama da hannunsa wadan lafiya timarahu ya sassauto da da 'ya'yan itatuwanta wa shakka fiha anharaha ya tsaga koramin cikinta sun mana zarafi ha sannan ya dube ta ya ce 'Kad'a aflaha almu'minun kala sannan ya ce wa izzati la yujawiru ni fiki bakhil wani hadisi akwai shi a cikin al-mu'jam al-kabir na tabarani da al-mu'jam al-awsat na shi kansa tabarani amma hadisin hadisin bai inganta ba da ka babu wata ruwa da ta inganta a wannan babin shi yasa shi ma ibn qayyim ya kawo shi da sigar wa wuya wiya dan yayi maka ishara zuwa ga cewa hadisin bai inganta ba za mu kwana nan abinda muka yi na daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh